waɗancan sashen da sun wuce ba su samu karanta su ba sai dai mai karanta tambayoyin uzurin da ta ya kama shi ba fata ala kan da shi lafiya daga cikin tambayoyin akwai wanda ya tambaya don haka yanzu wannan da ke lalacin tambayoyi wasu su yi haƙuri har ala mai da shi lafiya masu iya rubuta kuma sai su sake rubuta tambayoyin su sai a karanta daga cikin tambayoyin akwai wanda ya tambaya hukuncin wanda ya sallah a bayan ka bushe kadai wani ne ne hukuncin sallar shi akwai sallar shi ko ko babu sallar shi a tambaya akan wanda ya salla bayan sabuci kadai maluma sun yi sabani akan wannan matsala saboda hadisi na mazo sallallahu alaihi wasallam da ya tare wani mutum ya salla bayan sabuci kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce shi ne sallar shi saboda ya salla shi kadai bayan kuma jami'i amma bayan sa ko yi sallah sai manzo Allah ce shi mai sallah sannan bayan wannan kuma akwai hadisi na sahabin manzo wanda ya zo bayan sako ya samu rukuki da aka dauko daga rukuki sai tashi shi da kansa sai manzo Allah ce mishi ya aka yi kan yi rukuki bayan sako sai ce ina gudun kadar ka a ce mini sai manzo Allah ce mishi za zalika Allah sai sallah Allah shi kara maka fadiyan son bada Allah shi kara maka fadiyan lara amma kada da sai to kaga wance shi ne ga sallah bayan su kuma zo Allah shi mai sallah sannan kuma wannan manzo Allah ce shi ne zalika Allahu salatu bisa ga wannan wasu maruma suka ta akan cewa wanda sallah bayan su bai sallah amma malikun Anas radiyallahu anhu da Abu Hanifa radiyallahu anhu da almajiransa guda biyu a Abu Yusuf da ainihin Mahmud bin Hasan al-Shaybani dukkanin almajiran shi ne da Shafi'i sun tafi kan cewa wanda ya sallah bayan su a kusa da shi sun ɗauki ainihin ƙaunin mazo da ce wanda ya sallah bayan su shi bai sallah ke wanda Allah wani da ba umarni shi bai sallah wannan umarnin ba ala rubu ne ba alal A kan musu haban shi na ba kan hukunci ba masu da suke tukun ɗan gashi nan mazo Allah ya ce wani zalika Allahu bi sallatikum saboda ni yi ruku'i bayan su ashe da sallah bayan sahu na bacin sallah har ya yi rukuni bayan sauko ashe ya ba'adin sallah bayan sauko ke sai suka ce to ashe tun da ya kasance ba'adin sallah bayan sauko manzo Allah ce kada ka sake zalika Allah wa rasulullah ashe ke rasulullah ba ta lace wake illa ne kada ka sake haka manzo Allah ce shi hasu da shabba hasu ce to ai yana yiwa na nan da tun da manzo Allah ce kada ka saki ashe ke da in ka sake babu sallah sai suka ce sai suka ce a ba haka nan bane wannan tibi ne bai ba tun da hamman zuwa Allah ce da rike Allah mai sallata akwai sallar shi abin da yasa kamar wanda ya sallar na cikin nisa ka yi rika a guda cikin nisa ko ka fara sallar cikin najisa Allah tsallake kake da sallah kake da babu nisa ka fara sallar ko saboda ka yi sallah ka fara sallar ba inda ka ba ta fara sallar ba ashe da sallar bayan su huda wurin ya bata mai sallah da ke na sallah ta ta bashi tun da ya yayin rukuki bayan sa ashe kenan zarika Allah wa ko wannan aka yi sai ba da yake cewa ka bai da sallaka haka yin sai babu yake to muna da usulu na kawai malikiya muna da usulu na ƙa'idodi na malikiya muna da ainihin kuma maqasidul ulama manufofi na malumma cikin hukunci hukunci da shari'a musulunci yanzu daga cikin ƙa'idodin da muka aiki da su mun ce ana da sauki ko ana da sauki sallah yanzu na ana sallah musulunci da annan kudu gare mu ko na alewa gare mu ko gabacin mu ko yabacin mu an ce ka samu kiristoci ne ko a kan maratibul imamiyya a maratibul mamumiyya ko maratibul ikhtidai darajoji na koyi da Limani. an ce na ɗaya ne shi kasance kana ganin liman kana jin luka ne kana ganin aiki kai koyi shi daraja ta ke kenan daraja ta biyu ba ka ganin liman kana jin sauci ne kai kai koyi shi daraja ta uku ba ka ganin liman ba ka jin sauci ne kana ganin mamu kana jin sauci duka suka aiki da mamu Ka aiki da aikin mamu ko sauti an kiyaye wannan ko ba shi ke nan kaga ladan mamuna in ka ji sautin ladan ka ji sautin mamu don haka na ya koyi shi suka ce abin da aku gyara nan ga abubakar radiyallahu anhu rashin rayuwar manzo manzo Allah samar shi lafiya kina cikin gida ya ce abu ka shitar da sallah abu ka ya fara sallah abu ka ya fara sallah sai manzo Allah samu dama ya fito da manzo Allah samu dama ya fito sai ce abubakar ka tsaya da sai aka ya jawo da baya ya jawo da baya ya jawo da baya amma ba Allah ya zanna daidai da daidai da maka abubakar ya zanna da maka abubakar abubakar tare ya yi baya da baya manzo Allah ya zanna da maka gare shi sai kasance manzo Allah na zaune shi na sallah abubakar na koyi sallar manzo jama'a su kuma abubakar na kai shi na sallah suna koyi da sallar abubakar kiyan na cikin sahihul muslim yace sai kasance mamu suna koyi da kabbara ta abubakar suna da kabbara ta abubakar ba su jin kabbara na ba wanda mago shi na da ramne rashin lafiya ba ya daga mai tashi kabbara ko ya shi sai kasance shi na kabbara sannu abubakar na daga mai shi na kabbara ko na jin kabbara abubakar sai kasance abubakar na koyi da manzo su kuma sahabbai suna koyi da abubakar a shakin na kaga saha da ke tadawar musulmi saha da ke da musulmi ana koyi da rike suwa kenan to tun da muka ce ana koyi da bai jesuwa kana cikin gidan ka yi koyi da shi da cikin masallaci ka ji sauti ne to an ce kuma kana da sallah to ina wanda cikin masallaci sallah bayan sahu ake da ko wani abu da aka kawai da usulu kaga an hutu ba da tun da an ana koyi da sauti ai yanzu ana koyi da sauti kuma ana sauti a kan wannan sunan jami'a irin jami'a al-harrani ya ta akan ana koyi da sauti malum masu da aka ana koyi sauki to ana koyi sauki a shekin ke ba magana wata ɓata sanda wani sallah ba ya samu ke an ke ko dan in ya kasance kana cikin gidanka kai ya koyi da liman an kace kuma kana da sallah ashe wanda a cikin masallaci shina bayan su bil bil aula shi a mani ga ta aiki shi a mani ce shina aika ta musulmi shi to wannan kenan don haka ga malumman malikiya da shafi'iyya da hanafiya sun ta akan wanda ya sun bayan ta wuce da sallah haka ma wuzari shi na cikin magabata shi ba ta yi akan wannan daga cikin masu kace akan cewa wani sun za su kuɓe da sallah sun kuɓe da zai yi hadisi shine ahmadu bin hanbal da anhu da sauran wasu imamai Allah yana tambaya Allah ya gafarta malami ne da hukuncin inshora a addinin musulunci. A ah, ah, inshora a addinin musulunci babu inshora cikin addinin musulunci. saboda bi mun karanta manzo Allah shi na cewa a lawi min ahadukum la yajid ahadukum halawatal imani hatta yu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi kullihi wa murrihi fa abada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yadihi manzo Allah ya dige mene hakan ka fa qala amantu bil qadari khayrihi wa sharrihi kullihi wa murrihi in shura kuma kai kadara ta dan adam bai yarda kai da kadara zamani kamar arnan da suka kuma suna da sun rauni suna iya duje su da iyaye to ya hukunci wanda daga yan musulmi a sassa ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim وذلك هيئة أعمال وبنارهم خالدون إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يشرك الله فأسى أولئك أن يكونوا من المتقين abin da muka karanta kenan hadisi da ga ayar Qur'ani ko wannan Qur'ani kenan abin da Buhari ya ce ayi ne don haka mun yi bayanin abin da aka ce ta yi misali da zaki yin sallah cikin masallacin nan da suke yi ciki ne kafiri ba zai yi wannan ba ko sannan Allah ce shahidi na Allah su bai kuri ashe kenan ka hada da amaru don haka ba za ka bai dokin kafiri ka cikin masallaci ba saboda ni manzo Allah na cewa inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyibun wani ba ana ya samun suna kamar zuwa yakan madalin alwala da wankan gaba madalin eh sai ya je ya ce abin da ya samu da tsara kawai da sai da ya tashi ya da jalaba ya wanka kamar yadda ya samu ba su haka Allah da mai hadisi ne bayan na ya yi wanka ina da wanda san sana bayan ya dawo lokacin sallah azhar ya mance da ya wancan wanka da lokaci ya tafiya sallah za ta ga sallah ya bi sallah sannan ya gane taimakon arwala ya kamata shi wata mutum na ya kasance ya yi wankan jaraba da suwahi ya haɗa wankan jaraba ta da arwala ɗaya ya yi kulisar da suwahi to bai sallah ba ko da ranar kenan ko bayan ya yi eh? wancan wankan da ya da sahiya aiki a daukar da jana a wankan na yayi wankan janaba ne ma bai da janaba bai da janaba ne to man a'a sai ki tambaya kuma kuma malam wasu na da wurin kuma eh. na farko yayi wankan janaba da yoshi da sahi kuma janaba ce ta kama to ai na shi bai da zai eh shi bai da zai sai ci gaba da bayani kana ji ko abin da aka tambaya na kanta mutum na yi fara da janaba ya fara da janaba sai kan janaba ya kan janaba sai ibada bayan ya ibada a zuhur ta yi sai yin mace da yawan cin wanka da jaraba sai ya dawo sai sake wankan jaraba da wankan jaraba sai yi sai sai sai azar da ko ko in ko mace da ya rona ba ko ta ga niyyar yi niyyar wajibi ta ga niyyar wajibi kuma a kabaru ya yi ma mawajibi a sagaru wanka ne yare wanka ne shi kenan an sami da lawaji. Mutanen limanin mata wanda yake ba mata sallah sai uzuri ya kama shi hmm. kuma waɗanda yake ba sallah babu namiji cikin su ya dai a imami wanda kasance ke ba mata sallah uzuri ya kama shi ya yi raka a ɗai ko bai raka ko guda ba in ya yi raka a ɗai uzuri ya kama shi sai shi fita wa shi sun samu ladar jami'i sun samu ladar jami'i da sun kai don hakan ga kowace su ta iya sallah daban-daban mata ba su sa guda ta limance su in ba ga masaba ta amadu na Hanbalin ba da masaba ta amadu na Hanbalin mace na limanci amma ga sauran mazahir duk da ba da malumin masaba sun kai akan mace ba ta limanci amma shi wannan a Ahmadu na Hanbalin ya kai akan mace na limanci don haka ga in ba wannan masaba zai hawa ba to ba zai jawo ɗaya daga cikin mata ta ba da sallah ba kuma inda jawo da jawo ba duk da ba ba ta kake ko don haka bai takaice takaice limamin mata in uzuri ya kama shi ba zai jawo ta mace ta yi sallah ba su yi sallah su guda guda in su samu raka a da su samu da jam'i in ba su samu raka a guda da lima ba su samu da jam'i shi ke da kotun sallah ta ita kaɗai kawai ta yi sallah ta ita kaɗai babu da jam'i gare su amma su ma da zaɗa niyya a hadiyatul mu'min khairun min amali niyyar mu'min ta yi aikin sa amma a hadisi da yi Thank you. Eh? to to me an me a nono ya ce wasu masu abai bai ta musu kankarar nono ko nono kankara ko kankarar nono ko eh me a hakika ne kankarar nono ne ya aka yanta nono aka sa ruwa ko sai a tsoka to nono aka an ka sai ko kankara ka nuna ya aka nuna kankara aka nuna aka sai suwa to kankara an ka suwa ba nono don haka babu kankara nono ko ba nono kankara ba ya an ka ce nono kankara to nono aka sai ya an ka ce kankara nono kankara amma in me in me sai ne ne eh? in me sai shi nono sai ya so da kuskure ya yi

da nono kankara an ka cinya to ruwan nan bai yi an ka sa ruwa an yi haram amma an ce kankarar nono da ka shi kenan kwarwarar nono na aka Alhamdulillah. Sai ya su buɗe wata kofa wanda yake suna shigowa cikin masallacin da su da iyalinsu ta wannan koha akwai kuma koha da jama'a da shiga ciki wani ne ne hukuncin wannan a wannan ba shi da komai gina masallaci mai kofa do akwai koha wanda ya kasance da iyalin gida da mai gida ka shigowa ta cikin masallaci wannan saboda tsaro ne sannan kuma akwai koha da ya kasance ta kowa da kowa ke suna shigowa babu komai wannan mun yi cikin sahihul buhari babu misali da buruji da babu ya ce da ya ce abuwa ga shari'a daga daga wuri kaza zuwa ni kula ne ko to haka babu komi a kan wannan ana gina masallaci ne kofa ne kofa guda cikin gida da mai gida da iyali ne kofa guda ta garta masu sallah masu biyuwa da masu wucewa da ainihin wasu wanda kasance kuma ke da kowa ke ne ko kuma gida ne wa'anda ba su da hakkin su shiga cikin gida. <laughs> irin wajen haka wajen ga gida ruhu ya sai ga wanga ya gida ya masallaci dan karawa kuma shi ya gida ya masallaci kuma za ga da bisa hanya guda za ga gida wajen kusan goma wani da masallaci wannan an ce ƙarshen zamani in zamani ke ƙarshe za a samu yawan masallaci ne babu wani masallaci akwai illa duk da kaga babu haɗin kai musulunci saboda abin da aka so kaga yanzu an kare kamar shi yadda ya kasance kaga duk masallaci da ana suna cika to amma ya kasance sai ka ɗauko kila bariki an yi masallaci mutum ku masallaci ke ne ya wace kila mutum ga wace kila ma an kira ba ko ga cike ko kira ma ba ai ba to amma sai masallaci ke ne to ga gara su ga me ga masallaci guda rashin yi to an dai hana an dai hana shi an ce ba mu da ha ko da ta zahara kunna ha kamar kama zahara bakin kudu wannan sara يتباهون بها ولا يأمرونها إلا ya musu zaci baki na nima wurin na in kawata wa in da ya gabata eh. an yi magana a hijabi eh. amma na bisa ga hakikanin hijabin yanzu eh. da aka yi ana sun suwa ba kamar irin hijabin da ake a na ah, duk abin da yana tambaya a kan hijabi wanda aka yanzu ana sai suwa kan hijabi kuma ya sa ma hijabi wanda ana shari'a to shi dai duk abin da shari'a ta haramta shi na nan haram ah, wal hasanu ma hasanu wa sharu duk abin da shari'a ta gyara shi an mai kyawu wal kabihu ma qabahu sharu abin da shari'a ta nuna shi an mai muni don hakan ga shari'a ta ambaci hijabi na shari'a hijabi na shari'a za a yi shi mai kauri bayan an shi mai kauri kuma ka yi shi mai kawa wanda ka ɗauka hankalin mutane shi kasance mai kauri bayan ya kasance mai kauri kuma wanda zai sabarta da al'awar mace abin da hijabi ke na shari'a ya an kai shi sa'a wa ba hijabi na shari'a ba to abin da sa'a wa shari'a duk abin da shari'a ta haramtar da amfani da shi haramna a sake shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk abin da an ka haramtar da amfani da shi to haramna sake shi yana ya sake wani tsari bayan sannan wani na mutum da ya yi mai lokacin da ya matsi bai wanke baziyar ba kina gashi tuwaji ne mun bai tsarki ba to lokacin sallah azhar ya zo kuma kida bai tsari ba ko ya tuho kawai a rula ya sallah to ya yi sallah azhar shi na da taharatu hadisin ne da taharatu hamsa wanda ya sallah dan mazayin nan da yake mai habasi na to haka arwala da haratu hadisin ta wanda ya sallah da haratu hadisin in yayi sallah bai da taharatu habasin a halin lokaci ya akwai lokaci shi bar sallah ya in kila lalla sai ya tuna sai shi sai shi wancan maziyi nan da aka tuwa ne da wanda aka tsari in ya yayi arwala sai shi a zarki da saboda akwai lokaci amma kila da bai tuna ba sai ba magariba sai ba magariba sai ya tuna ya yi sallah azhar da maziyi ya yi asar da maziyi ga jiki ne amma ba ya yi arwala da akwai sallah alhamdulillah wa salatu wa